masallacin umar ibn khattab da yake nan shaidar yan kifi a cikin garin kano a wannan rana ta lahadi wanda yau biyu ga watan burkada hira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma sha tara kenan ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin dubu biyu na abu da ashirin da shida muna cikin littafinmu na albertu bin malik darasinmu na yau wanda za mu yi shi ne darasinmu a kan ainihin izafa gani musa wane babi ne muka kammala muka shigo cikin babul ibafa ko kana iya hararo wannan babin wanda muka kammala daga nan muka taho wannan babi na ibafa huruful jar akid huruful babu huruful jar shi muka kammala lalle gwani musa ba da ba eh kana bin abubuwan nan biddika to wato za mu ga daga cikin dukkata ibn malik rahmatullahi ta'ala alai mun gama babi na huruful jar huruful jar idan sun shiga na farko a cikin suna suke shiga ko idan suka shiga sunan nan za su yi masa jarra jarran nan ko dai ya zamo ana ganin ta ko kuma kaddara ta ko dan idan na ce nazartu ila musa to zai zama mai irabin musa majarurun bi harfi jarrin wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu ala akhirihi mana min zuhuri habi at ta'azzur kaga kenan dole duk da muganta ba dai akwai ta kenan huruful jar tujarru abin nan almajarur yujarru bi harfi jarri to kuma sai aka tawacin izafa saboda me domin ita ma izafa za ka samu abin da take sababawa mudaf ya jirru almudaf ilaihi za mu ga cewa shi almudaf da'iman ala hasabil awamil gwargwadon yadda amir ya shige shi ya tamil an yi kuna marfu'an wa yumkin an yi kuna mansuban aw yakuna majruran amma al-mudaf ilayhi fala budda an kuna majruran da'iman haka ne ko ba ka ba ne zai dan ka zo ka ce hadha kitabu muhammadin kitab mudaf muhammadin mudaf والكتاب هذا مرفوع وإذا قلت مثلا اشتريت كتاب محمد كتاب هذا مفعول به لأنه قال عليه الفعل أما المضاف إليه فهو مجرور وإذا قلت مثلا نظرت إلى كتاب محمد الكتاب هنا مجرور إذا تحول من الرفع ثم إلى النصب ثم إلى الجر أما المضاف إليه فهو دائما مجرور عرفتم؟ طيب يقول الإضافة ما هي الإضافة؟ بالإمكان أن نقول الإضافة هي نسبة شيء إلى شيء إما كتي إضافة شيني shine a danganta wani abu zuwa ga wani abu to za mu za a nuna mana kashe-kashen izafa kuma kowace da irin kasa'is ɗinta da farko sai ce mana nunan talil iraba autan wina mimma tuzaifu ihdif ka tsuri fina sai ce wasani ya jirur wani min auti iza lam yi illa zaka ko illa zaka walla makuza lima wa zainik waqfus awwala awatihi at-ta'rifa bil ladhi tala wannan sune bai tukan mana yau yace mana nunan salil iraba idan kana so ka fahimci baitin sosai sai ka ce ihdif nunan Kalil الإيرابة أو تنوينا مما تضيف كطور سينا dan kira ka zaka da ka fahimci wato ainihin baitin sosai yana taimaka irin ihzif nunan ka shafe nuni kalil iraba wacce take biye da ni'irabi me yake so menene ni'irabi anan a nan yana so ya nuna mana dun nunin da ta zamo ta biyu ko ku ta shiga cikin jam'u muzakarin salim ko kuma tasniya misali yanzu al-muslimu na al-muslimi na al ni al-muslimai ne to yanzu idan ka zo ka ce al-muslimu na me da irabi a nan ko alamtar irab shi ne alwawu muslimuna marfu alamtar rafi'ihi annun in ka ce almuslimina ima an yi kunan majururan au mansuban wala mutu jarrihi aliya au nasbihi aliya ayyukan mun gane ku? to to sai sai mana ihdif tanwinan ka shafe tanwini tanwini zai shigo cikin suna mufuradi ɗaya kenan ko jam'u taksir ko jam'u mu'annasin salim a nan tanwini zai shigo misali yanzu idan ka ce kitabun ai mufuradi ne ko kitabun me yasa kai masa tanwini li'annaka lam tudhifhu wali annahu lam yakun muhallan bi alf na farko baka sa musu alif da lam ba sannan baka idafa sa ba kaga zaka ce kitabun hadha kitabun jadidun hadha kitabun mufidun to duk lokacin da zaka yi idafar suna mufradi na kira dole zaka yi musami dole ka shafe tanwini ba zai taba haduwa ba a ce ga tanwini ga kuma izafa mun gane ko to wani sha'ir yana so ya nuna rashin jituwa tsakanin shi da wani abokin tattaunawar tattaunawarsa ma'ana kamar yadda za a ce aiwa da ba sa jituwa kamar annabi da shaidan haka ake tako? awo kamar annabi da kafin ah, to za ga mai duk <laughs> eh. sai ke ce masa ka anniya tanwinun wa wa'anta izafatun fa'ai na tarani la tahullu makaniya eh ka anniya tanwin ya ce ni inda ka gani kamar tanwin ne wanta ya zafa kai ko ya zafa ne fa aina taraddi inda ka gani la ta hillu ka da kar ka zo inda nake yawwa ba a shan inuwa daya mun gane ko to saboda haka kenan sai ke ce maka ihzif tanwinan kalil i'raba ka shafe tanwini wanda yake biye da ainihin mi'irabi a nuna kai eh, eh, eh, nuna nuna nake so nun ka shafe nunin wacce take biye da wawun ko ya'un don su ne alama ta Na yanzu idan ka zo ka ce ha'ula'i muslimu makka ha'ula'i muslimu makka mene irabin من mudaf مضاف maka mudafin إليه فأنت حذبت النون لأن مسلمو مسلمو مضاف هذا في كتير هؤلاء مسلم مكة أنا أحب مسلمي مكة نما كايمي نونو سبو دا wannan مسلمو كو مسلمي يا ذا مضاف to shi ne ke cewa ihzib nunan wato ka shafe duk wata nuni da ta biyo da irabi ko kuma nuna din ne zama wata menene ta tasniya yawwa kaga nan ka sa akwai masu waranci a ce wai raka a fajr da kaji wannan da ka san ga magarin raka a fajr kaga dai sai dai zamo raka'ata alfajar kinan raka'ata alfajar salatu kamar ka ce raka'ata alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha kaga raka'ata mudaf alfajiri mudafun ilayhi حذفت النون للإراء صليت ركعتين فجر كاجا بكشافي نون ركعتين كاجا وانا مفعول به وانتم كما wato ainihin marfu'i ne mun gane ko to kenan duk nunin da ta zamo alama ce ta jam'i na muzakkarin salim ko ta zamo alama ta tafiya to in za ka iya zafa dole ka shafe ta mun fahimci wannan gabar sai ke cewa au nan, ko kuma ne. shi ma in dai har za ka mai da wannan munawwal mudaf to dole ka shafe shi kitabun qayyimun kaga kitab mawsuf qayyim sifatuhu misali to sai ya zama ka ce kitabu Musa tanwini zai zo ba zai abin da wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma kaga kitab mudaf Musa mudaf ilayhi to kaga annan me yasa muka shafe ya annahu mudaf to shine sai yake cewa ka shafe Sai daga cikin biyun nan amma sai yake cewa mimma to zaifu daga abin da za ka izafa su zuwa ga wani wuri kenan idan ba izafa za ka yi ba babu dalilin shafewa babu dalilin shafe tanwe ne in dai suna ya kasance mu'rab ne yawwa to sai ya ce ka tsuri sila ka tsuri sila ina shahid a nan ga a tsurun asalinsa tsurun ko kuma in eh, da za mu yi eh, la'akari da kafin tashbe sai mu ce tsurin ka tsurin amma sai ce ka tsuri ka kaga tsuri sina tsur mudaf fila mudafin ilayhi kaga ba za a yi tanwini a nan ba li'anna afur mudaf mun gane ko to shikenan yanzu akan me muke magana akan mudaf to shikenan sai ya ce wasani ya durur shi na biyun shine muzafin ilaihi shi kuma kai masa jarra jarra nan ko ta zamo cewa wadda za a gani ko kuma ta zama muƙaddara kamar da na yi bayani yanzu idan ka ce ah, kitabu ɗalibin kaga jarra ga tanan zahira amma ka ce kitabu musafa kaga sai dai ka kaddara to sai ce wa ya jarur shi wannan na biyu mudafin ilaihi yi masa jarra sai ya ce wani min aufi idan lam yusru illa zaka kuma ka yi niyya ta min ko ka yi niyyan fi in ya zamo abin ba zai inganta ba sai dai ɗaya daga cikin biyun nan za mu gani abubuwa uku ake ƙaddarawa, ko dai a kaddara lamun wanda wannan shi ne aksar kaddara lamun ta fuskar izafa ne aksar sannan ƙaddara min shi kuma kasir kaddara fi shi kuma shi ne kalil to wane babin suka bayar nan da aka ce wani wimin kainiya amin yaushe ne za ka yi niyyaci min suka ce za ka tsaya ka kalla ka ga shi mu za su nan tsakaninsa da shi da muzafin ilaihi ta yiwu muzafin ilaihi ya zamo zarf ne na muzaf muzafin ilaihi zai zamo wa zarf na muzaf to nan ba ka da zaɓi sai dai ka ƙaddara ci to amma idan ya zamo adadi ko ya zamo wato ainihin masaha shi ne kamar ka ce tazara akwai abu na uku mene da suke ƙaddarawa akwai adadi inda misali ka ce asharatu dirhamin asharatu mudaf dirhamin mudafin ilai kaga wannan adadi ne to yanzu ne za a kaddara a nan min fadliduhum samanina jalda to mu koma wancan asharatu dirhamin kake nan asharatun min dirham saboda adadi ne fadliduhum samanina jalda samar min minal jald mi'ata jalda mi'atan min jald tun da kaga adadi ne wannan mun gane ko to suka ko kuma masaha abu da zai nuna tazara ko ya nuna ainihin tsawo misali yanzu ka ce indi shibru ardin me shibr tani indi shibru ardin kenan indi shibrun min arzin min zai mukaddara dama ai wannan halayen zan faɗa guda uku yau akwai akwai ajinas akwai ajinas shine cikin uku yanzu in ka ce indi zira'u kumashin ina da yadi zira'i ɗaya ka ga zira'u kumashin kenan zira'un min kumashin saboda mai, saboda masaha ce Malam Mustapha ana ganewa to yanzu misali in ka ce ishtaraitu ko malaktu kiluwai arzin? kilo kiluwai tasniya ne kaga kiluwai ne min arzin domin shi ma kilo masaha ce zai ba da wani abu wanda yake mai faɗi mun gane ko kamar ka ce a tsaituhu ba a hablin ba shi ne gaba ba a hablin wato gaba guda na igiya kaga sai zama ba ummin hablin duwanda ne ke nunawa masaha to kenan idan ya zamo yana fa'idantar da masaha me za mu kaddara min idan yana yana nuna adadi za mu kaddara min min to sai kuma jinsi jinsi shine shi kuma takadirinsa idan muzafin ilaihi ya zama jinsi ne na mudaf to nan yana nuna jinsi misali yanzu in ka ce istaraitu Katama hadidin ishtaraitu khatama hadidin khatam zobe hadid to ai shi jinsi da jinsi ne domin kamar ka ce ishtaraitu khataman min hadidin domin daga abin nan ko ka ce khatama fidda kaga ya zama khataman min fidda ko khatama zahabin sai zama min saboda jinsi ne an gane ko yanzu misali ka ce ah, ka ce karaitu kamisa hasbin kamisa hasbin kamis ne kamis riga hasfa hausa tsoro zaben masar haka ake kako hausa tsoro hasbi ne zaben masar wato mm, saƙa ce gani musa an san masaƙa ka taɓa ganin masaƙa irin ta ta gargajiya Allahu akbar an yi jana'izar ta yanzu babu ita eh mu duk mun tashi mun kakannin mu suna yi eh eh to akwai shi saƙar akwai ta mata akwai ta maza za ga ita ta mata abin tsaye yake haka ba wato ba wani abu bane abin da ta maza shi kuma tsawo gare ta dora abu ana yi ana dawowa abu mai nauyi ana yi ana dawowa har a kure abu almuhim za ga sakar an yi ta kala kala za a haɗa bakin zare da farin zare ko kala kaza na zare da kato shi wannan haz baki da fari ne farata sai masa zaben masa shine haz to in kace misali ishtaraitu qamisa hazbin sai zama kenan qamisun min kazin domin wato wani jizi ne da gare ta mun gane ko in ka ce misali haza tubu turabin me tubu bulo tuban ne tubu turabin kaga zai zama tubun min turab saboda me saboda jinsi ne mun fahimci wannan bani musa kenan za mu ce idafa za mu kaddara ko dai fi ko mu kaddara min ko mu kaddara lamun kamar yadda za mu zo ana kaddara min idan ya zamo ɗayan uku ko dai adadi ko ya zamo masaha ko ya zamo jinsi shi kenan to sai mu tsallaka zuwa ce da yake ce mana wani min ɗauki, sai kai niyyar min kofi to shi za mu yi niyyar fi lokacin da muzafin ilaihi ya zamo zarfi ne na muzaf misali bal makarun laili wannan hari makaru allaili makar muzaf allail muzafin ilaihi kaga allail zarfi ne kenan makaruncin laili domin allail zarfi ne shi shine wani mazubi mun gane ko ah, yanzu inda za ka ce naumun laili mufidun jiddan naumun laili ya za a kaddara shi naumun fillaili naumun fillaili saboda me saboda layin ya zama zarfi na me na naum mun gane ko yanzu inda za ka ce naumul naumu nisfin nahari mufidin aizan kaga shi ma ko kuma ka ce naumun nahar misali ya sahibai sijini ya sahibai asijini nan kun ga sahibai ne sai muka share nuna kamar yadda aka faɗa. asijin shi kuma zarfi ne yanzu me za mu kaddara fi kenan sahibai ne tisijili domin a sijin ya zama zar mun gane ko? eh? a ah, muzafir da muzafir ilahi abinda za a kaddara muke magana a nan dole fi za mu kaddara wasu suna kawo cewa na للذين يؤلون من نساء تربص أربعة تربص مضاف arba'a arba'an nan zarfi ne kenan tarabbusun fi arba'ati ashhur za su zauna tsawon eh a ba za ka abin nan ba domin ana nufin zaman da za a yi mata zaman da wanda suka yi ila'i abin da aka ba su nan kaga ba adadi ake so ba wato ana nufi a tsawo na mudda muddan nan kaga su ne abin nan mun fahimci wannan ko? to sai ya ce idza ya yasluh illa ka amma ka kaddara me min wato za ka kaddara min kofi idan abu ba zai inganta ba sai dai daga wani cikin mun gane to sai yake ce maka walla makuza wani alifin itilaka ne ba ta suniya ba ne ba kenan kamar ya ce maka wa kudi lamu zainika to amma ka riƙi lami ga abin da ba wannan biyu ba ma'ana duk abin da bai zamo ba wannan mun ce yaushe za mu ƙaddara min hali uku abu bai zamo masaha ba bai zamo adadi ba bai zamo jinsi ba to kaga duk wanda bai zamo nan ba dama babu ne to sannan mu za muzafir bai zamo zarfi ba kaga babu fi to duk abin da bai zama wannan ba kawai sai ka kaddara lamu bai idan ka ce tabu musa adadi ne jinsi ne masaha ce zarfi ne babu sai ka kaddara lamun anan kitabun li musa to shi kuma lamun din ko ya zama lamun tamliku lamun taksis akwai lamun taksis yanzu in ta ce fina ummadarasatin fina mudaf madarasa mudafin ilayhi hal madarasa tamlik la tamlik sai dai ya zama taksir kenan hadha maidan maksusun lil madarasa an keɓance shi abin da sai zama lamu taksir amma in ka ce baitu ahmad lamu tamlik kenan hadha Baitu milkun ahmad mun gane ko to wannan shine babit insha Allah an fahimci wannan to za mu tsallaka to sai yace maka waqfus awwalan aw atihi at-ta'rif bil ladhi tala waqfus al-awwal ka kebance na farko wanne ne na farko al-mudaf za mu ga cewa sun kasa izafa gida biyu akwai izafa ma'anawiyya akwai izafa lafziya to ita izafa ma'anawiyya ita ce za mu ga an kasa ta gida biyu anan. nan lafziya ita za mu zo insha Allah Allah kai mu darasi na gaba sai yace waksus awwalan ka keɓance na farko shine mudaf ya zama kayi masa taksisi bai zama am ba akwai abin da zai zama am akwai abin da zai zama muhassas misali in ka ce kitabu aza kitabun wannan muhassas ne ko am am ne ya tabi an yakuna kitaba nahwin aw inkiliziyatin aw tafsirin aw hadithin aw aw aw kawai ka za ki tamu to amma yanzu idan ka zo ka ce haza kitabu hadisin an samu taksisi ko ba a samu ba an samu taksisi bai sanu ba dai littafin amma an keɓance shi da ka ce haza kitabu hadisin kaga kenan mai ji ya san ba littafin tafsiri ba ne ya san ba na turanci ba ne ya san ba na kaza ba ne kawai na hadisi ne in ka ce haza kitabu rajulin ya sanu bai sanu ba ya zama gama gari bai zama ba keɓantacce ne da ka ce kitabu rajulin ka fitar da kitabu mara'a ko ka ce haza saubu sabiyin riga ce ta ƙaramin yaro kaga malam musa ba zai sata ba haka ne ka kayi taksisi da cewa ƙaramin yaro ne ko haza kitabu ɗalibin haga anan shi ma ka yi taksidi bai sanu ba ne? to sai ke sai maka waksus na farko kai masa taksisi yaushe ne mudaf zai zamo maksus lokacin da ya shiga cikin na kira sha'i'a in kai izafan na kira zuwa ga na kira sha'i'a to nan takfifi kaɗai ka samu yanzu in ka ce ja a rajulin wannan sha'i ne su duk ala kulle rajulin ko ka ce a atsi hazal kitab rajulan wannan in dai namiji ne ka bashi anan baka yi takfifi ba in ka ce ra'aitu rajulan ba yi takfifi ba saboda sha'i ne fi jinsin rijal mun gane ko to kaga da kace kitabu rajulin kitabu abin nan na kira ne rajul ma na kira ne to amma kuma wata na kira ce keɓantacciya domin rajul ba mar'a ba ne sannan kabir ba giri ba ne misali mun gane ko? to sai ke cewa an atsihi ta'arifa ko kuma a'a ka ba shi ta'arifi billabi tala da abin da ya biyo shi in ba a manta mun karanta ma'arif a baya ma'arif an ambata su wajen biyar kuma kai su takwas yanzu a suna alami ma'arifa ne ma'arifa ne ko ba haka ba sannan shi shine ma'araful ma'arif wanda yake arab ne na mutakallim sannan na muhatsar sannan kuma na ga'ib an gane ko to sannan ismul mawsul ma asilati shi ma ma'arifa ne ismul mawsul in ba sila bai zama ma'arifa ba yanzu yin kace ra'aytu ar-rajula allazi sai kai shiru an san shi a'a ba san shi ba saboda babu sila amma in kace ra'aytu rajulan ladhi dakala law ma'a mustafa kaga dakala ma'a mustafa ya zama silatul mawsul shi arrafa mana shi to in kace hadha kitabur rajulin ladhi da ma'a mustafa littafin ya bantu ko ya zama ma'arifa ko ya zama ba ya zama ma'arifa in ka ce haza kitabu Musa shikenan in ka ce kitabu fula haka dai mun gane ko da akwai alamun bil galaba mun sani ko alamun bil galaba ya zama wani zai iya shiga a cikin lissafin amma shi ya mamaye yanzu ka sai ibnu abbas baya ke da ibnu abbas abdullahi shi kare dan abbas yana da su ya'ya da yawa amma idan ka ce haza hadithu ibn abbas rai zai tafi zuwa ga fadl ko kusum biyayen abbas ne amma kaga yanzu dole ya zamo alamin birgalaba hadithu ibn umar umar eh, abdullahi shi kadai ne dan sai na umar akwai ubaidillah akwai waye duka sunan su salim sauransu abin nan to kaga amma da ya zamo alamin birgalaba in ka ce hadithu ibn umar kaga ya zamo sananne almuhim duk lokacin da mudaf na kira ya shiga ma'arifa ya zama sananne mun gane ko misalai ga sunan a cikin alkur'ani da yawa duk abinda wa qala niswatun fil madinati imra'atul yanzu an santa ko ba a santa ba me yasa saboda an jingina ta zuwa ga al'aziz kuma ma'arifa ne amma ina ake wa qala niswatun fil madinati imra'atun turawidu fataha wace ce imra'ar ba a zanta ba kowace mace za a yi ta to wace ce kila wace ce kila wace ce imra'atul azimi kaga shikin ta zamo kenan yanzu shi mudaf iktasabat ta'rif min al-mudaf ilayhi ya tsururi ya samu ta'rifi daga me daga mudaf ilayhi Allah ya sa muna ganewa to wannan ya zama tafsir ya zama arifa ya zama arifa to um me rage mu faɗa to shi nan wannan ita ce إضافة معنوية ليس أكيد لايت إضافة معنوية دومين تافا إذن تد وتمعنى وتفعنا كودي تافا إذن تد تخصيصي كوكما تافا إذن تد تعريفي شكما وانا وانا أبني من حيث المعنى أنا ما أنا أدم جيت متأخرا ما الذي أخرك عن الدراسة يا أنا رمضان أنت من جيران المسجد ومن القريبين منه وجاء رجل من أقصى المدينة هو تقدم عليك كيف هذا يا آدم ماذا ألست تسكن هنا بجنب المسجد طيب هو بيتك بيت عليك هو بيتك ليس كذلك huwa allazi tunsabu ilai mun gane wannan abubuwan ko bani Musa akwai wani baiti da na faɗa kawo mana shi na wani bawan Allah wanda yake nuna rashin jituwa tsakanin shi da uwansa a cikin misalin da muka yi <laughs> eh, eh. يكون شيء كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني la ta hillu makaniya to kaji Allah ya datar da mu a duk duba mm,